wani lokaci gaskiya suna bayarwa jifa-jifa haka za a yi taro sukan ma mutane a tafi bangar siyasa a je a zagaye gari saboda a je a yi ayyukan da za a zo a dinga da an sani daga baya bayan hankali ya dawo kenan. Da gaske ne kuwa wannan magana? 'Yan siyasa ne ke gurɓata tarbiyyar matasa suna ba su kayan shaye-shaye da na maye don matasan su yi musu bangar siyasa? Gaskiya za a iya kiransa a matsayin gaskiya ne wannan. Kika a cikin 'yan siyasa ba ta garin 'yan siyasa akwai masu lalata na tarbiyyar mutane yara da sasu shaye-shaye da abubuwan da kika faɗa wannan gaskiya ne magana ta gaskiya ba wani ɗan siyasa wanda yake responsible wanda shi da kan kansa zai ɗauki wannan kuɗi ya ce wai gashi wai ka je ka siyo kayan shaye-shaye kawai wannan sai dai yan su ɓata wa yan siyasa suna amma ba yan siyasa ba amma ba za mu kore wannan abun daga cikin siyasa ba ina iyaye suke me yasa iyaye ba sa tsawatar wa 'ya'yansu su hana su bin 'yan siyasa tun farko dai su iyaye ba su san ma dai cewar 'ya'yansu suna bibiyar 'yan siyasa ba ba za su san cewar yaushe ne ma aka fara ba su waɗannan kayayyaki na shaye-shaye ba to ta yaya iyaye za su iya gane cewa 'ya'yansu sun fara muguwar ɗabi'ar shaye-shaye da ma bangar siyasa yawan bacci kullum suna da gawayi wa jama'a su baƙi, tafin hannunsu baƙi, idanuwansu jajawur za mu ganin suna yawo da turare mai ƙarfi da yawo da hankici kekashewar zuciya ta wurin kai jin zafin kai da rashin kunya da jin daidai yake da kowa tumbele kafarsa ba gyara gashin shi ba gyara baya wanka za su iya ɗaukar makami kwacen waya da tsallakawa gidajen mutane Jama'a barka da warhaka, shirin daga Laraba kuke sauraro daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki. Idan kuna biye da mu a shirye-shiryenmu biyu da suka gabata, mun hwara ne da tattaunawa akan matsalar shaye-shaye, sannan muka duba waɗanda ke anhwana da harakar shaye-shayen a Najeriya. A wannan karon kuma mun mai da hankali ne akan rawar da 'yan siyasa ke takawa wajen gurɓata ma matasa tarbiyya da lalata musu makoma ta hanyar saka su shaye-shaye don su cimma wata manufarsu ta siyasa. kusan duk waɗanda muka tattauna da su sun yi ma 'yan siyasar wannan zargin. Shin za a iya hana matasa bin 'yan siyasa? Ko akwai wata hanyar da za a iya bi a hana su 'yan siyasa gurɓata tarbiyyar matasa da lalata musu makoma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Saifullahi Hassan Abdullahi Aikawa. Uh, kamar yadda kuka ba mu dama a cikin wannan shiri naku na mu kawo hanyar da muke tunanin za a iya bi a kawo ƙarshen yadda 'yan siyasa suke ba wa matasa kayan maye wayanda ba su kamata ba wanda suke sha suke kusan musu da hankali ni sai kula a gani na hanya mafi sauki wadda ya kamata a ce a tashin farko an yi bi ta kuma an yi amfani da ita ita ce ta fahimtar da matasan menene ma shaye-shayen menene shaye-shayen ta hanyar nuna musu cewa ba shi da amfani sannan kuma abu ne wanda yake tanishin image ɗinsu bi ma'ana yake ɓata musu rayuwa da shauran irin waɗannan agogon wanda shi nake tunanin ya kamata a fara fito musu da su sannan kuma sai a yi abin in relation to me yasa su wa'ancan 'yan siyasan ba sa ba wa 'ya'yansu wannan kayan shaye-shayen kuma domin su zo su yi bangar siyasa ko wani makamancin haka So ni ina ganin in aka bi wannan hanyar insha Allahu za a samu sauki sannan kuma za ta zama kamar silar magance a ba ma matasa kayan shaye-shaye domin yin bangar siyasa ko kuma wani abu mara kyau a siyasa. Assalamu alaikum gidan jaridar Aminiya mai albarka barkanku da wannan lokaci na Laula ya Zazzau muciyar ɗan wuta ƙaramar hukumar sabon garin Zaria jihar Kaduna a tarayyar nigeria. To game da batun wato irin eh, abubuwan da 'yan siyasa suke yi na tallafawa matasa da wato manyan miyagun ƙwayoyi wanda daga ƙarshe yake lalata rayuwarsu wasu su haukace wasu kuma su dawo useless marasa amfani a cikin al'umma e to abubuwan da ya kamata a bi wajen daƙile wannan mummunar wato ah, a ta'ada da aka ɗauka wa da 'yan siyasa suka ɗauka a ita ce dole sai an dawo da ainihin doka da oda yadda ya kamata a ce doka tana aiki a kan kowa ba sani ba sabo a wato idan aka samu wani ɗan siyasa da irin wannan laifi za a tona masa asiri a bainar jama'a a sannan kuma za a haramta masa neman duk wani mukami wanda ya jibanci jagorancin al'umma daga ƙarshe ma in ta kai za a iya ɗaure shi a kurkuku na wato tsawon wasu lokuta wanda idan aka tabbatar ana irin wannan ci wanda aka samu za a masa irin wannan hukuncin to muna tunanin wato su kansu 'yan siyasar wato za su mai da wukansu su daina irin waɗannan abubuwa. Tun da an ce waƙa a bakin mai ita ta hi daɗi, Bilkisu Ahmed ta tattauna da wasu matasa biyu masu shaye-shaye. Ɗaya daga cikinsu yana bangar siyasa kuma ya gaskata zargin da ake yi ma 'yan siyasa. Sunana Abubakar Abdullahi wanda aka fi sani da Abu Musulunci da ke unguwar tudun Murtala, Kano State, Nasarawa Local Government. Na'am, to shi kuma fa ka gabatar mana da kanka da Allah. Salisu Muhammad, Nasarawa Local Government tudun Murtala, amma fi sani na da ba ƙarya a harkar rayuwa. To madalla. Mana Abubakar, kakan ɗan yi amfani da kayayyakin shaye-shaye ne? Eh, Ko za ka ɗan ba mu bayanin me yasa kake amfani da su wa'annan kayayyakin shaye-shayen? Dalili ne na yanayi na rayuwa wani lokaci abu yakan mutum yakan kan shi a cikin wani hali da wani lokaci daga baya kuma kan gane cewa yana yin kuskure gaskiyar magana mun ga cikin a cikin irin wannan abubuwan sakamakon zama da muka yi wasu abokanai da muke tare da su wanda masu irin wannan hali kuma muka zo muka cikin a cikin wannan shi. Na'am. Malam Salisu Muhammad kai kuma fa. Eh, ya muna yi sama sama amma ba ba. To ko akwai dalili? Eh, Wallah ma hakan dai kawai dai irin muna dan fita a duniya ne da harkar dai kar muna mun kawai dai suke dan ce mana muna dan shaye. Na'am. To mukan ji maganganun cewa yan siyasa sukan yi amfani da ku suna ba ku wa'annan kayayyakin shaye-shaye dan ku sha ku yi bangar siyasa. Da gaske ne kuma me yasa kuke shiga irin wannan hali na yin wannan bangar siyasa idan an ba ku kayayyakin shaye-shaye? Malam Abubakar. A ni dai gaskiya bana shiga harkar siyasa ba ni wana da wata siyasa ne kawai ina ina dai zuwa in yi zaɓe in tafi kawai. Na'am baka taɓa shiga cikin yanayin bangar siyasa ba saboda ka sha eh. kayan maye. Eh gaskiya ne sai dai shi abokin tafiya ta wani lokacin yakan sukan gaice shi yakan zuwa amma ni ba na zuwa kawai. Mala Salisu, shin me yasa kuke yadda su 'yan siyasa su ba ku kayayyakin nan don ku shiga bangar siyasa? Eh, wani lokaci gaskiya suna suna bayarwa jifa jifa haka in za a yi taro sukan ma mutane a tafi bangar siyasa a je a zagaye gari mutum ya fita hayyaci shi wani kuma akan ba shi yakin in sha baya sha har ya da gida saboda sakamakon in ya sha a hanya akan samu sabani da abokanan gaba da ake dan yi to amma mutum yana cikin maye baya kan yin in wannan ayyukan in bi hanyar cikin maye wani lokacin sai an da gida akan sha amma suna bayarwa wato idan sun baku a lokacin za ku sha don ku je ku yi bangar siyasar? eh saboda aje a yi ayyukan da za a zo a dinga da an sani daga baya bayan hankali ya dawo kenan. To so nawa kai wannan bangar siyasar? Gaskiya ban san adadin shi ba. To me yasa kuke yarda su 'yan siyasan suke amfani da ku wajen wannan bangar siyasar? To gwamnati ba ta samar da mutane aiki kawai sai dai su bar mutane kara zaba kawai kowa ya zauna ya abin da ya ga dama. ba aiki ba ma'aikatu wutan nefa babu inda ake aikin ma yanzu ake zuwa babu yanzu gaskiyar magana shi ne dalili da an samu aikin ni da ba za shi aisha ma ba za mu samu damar da za mu zauna ma ma'aikata shi ma. Malam Salisu, shin ba kwa so ne wata rana kuma ku zama kun rike mukaman gwamnati wataƙila ku iya zama ciyaman na karamar hukuma ko kuma ko kansila ko gwamna ma kai har da shugaban ƙasa wata rana ba kwa ganin za ku iya zama haka? kin san tun daga Juma'ar da za ta faru daga laraba ake ganewa kawai mutum zai iya tun daga farko ma in ya ɗauko labin din za ki gani ma bai ɗauko ba za a gane amma a haka ai mu kawai dai ga mu nan kawai sai dai mu kawai an riga an ɗauke mu kawai da zauna gari banza ba ba wani sana'a yi kowa yana mana kallon yan iska a gari da za a ɗauke ma za a ce za a ɗora mu a wani wani mukami A'a wata rana nake maka magana kuma ba ku so ne wata rana ku zama kun shiga siyasar ta ainihi to idan kuna irin waɗannan halaye kuna ganin hakan zai faru kuwa? gaskiya dai a yanzu haka tun da bamu ga alama ba bamu ko hanya ba ko manya-manyan yan unguwa na ba wani sa mana hannu suke ba a kai da lokacin zaɓe ya yi in aka zuwa ka ɗan gida mu haka ɗan yi taro aka ba mu abin da aka ba mu da an da lokacin zaɓe ya wuce kawai shi kenan za a yi watsi da mu kin ga mu a haka ma ba mu wata hanya wacce za ta fito da mu wannan abin da suke harshashe ba ma gaba da gaskiya shugabanni su duba su ganin cewar mutane ba su da aiki kuma shi rashin aiki ba abin da ba ya haifar al'umma rashin aiki ne yana kawo matsaloli na tsaro yana kawo matsaloli na shaye-shaye saboda haka gaskiya gwamnati ta duba halin da talakawa ke ciki da mu da muke nuna babu aiki za ki da matashi ya zauna mai karfi a jika da zai iya kowane irin aiki amma ya zauna babu aiki sakamakon ma'aikatu ba sa aiki kasuwa yanzu ta zama abin da ta zama ko kasuwa kake zuwa man kana karkaramin jari ma ba zai yi ba saboda haka muna kira ga gwamnati san menene matsaya su samar da matsaya saboda zaman lafiya ma wani abu ko ba ka bari ba saboda haka kuma bayan zaman lafiya wani abu in shaye shaye in kana shaye shaye ba abin da ba za ka haifa ba komai shaye shaye kan haifa saboda in shaye shaye abubuwa ne wanda sun na lissafa wasu abubuwan da yake haifarwa ba su da adadi yau saboda ka gwamnati gwamnatocin mu sun ne za su magance wannan matsaloli a kama wa mutane aiki yau a zo a kama ka yan sanda su kama ka ta kai ka dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu ta fito da kai wannan ba shi ne mai sama mm. mafita kawai a can mai za a samu matalaka zaman zaman haka zaman kashe wando kawai mutane su gudun shi ko a fita a je a nemi kuɗi in kana neman kuɗi ma baka samu damar tsayawa kan shaye shaye ba. ina matasa ne da abinan muna sai duba mu goya ya shugabancin nan na kasar mu tun da ake yi mu ba mu gamsu ba to kamar yaya ba ku gamsu ba Ya eh, haka ne ba zan can kaya ba to da Allah kuma labari ba ilimi ingantacce daya haka in min yo ilimin to ba aiki sai dai kun ce daga su sai 'ya'yan su manyan aikin sun kwace ku tai kasuwa mana ainihin ma matsalar ɗaya ce to komai yayo da kasuwanci duniya lalace to a nan ne dai a gani na laifinmu mu ne fa matasa to kamar yaya malam kwarai ra'ayin mu muke saida da hannun mu muke mikawa a ba mu kuɗi da makamai da 'yan uwanmu muna ta kashe kar da mu sake gudu a da yaya. To su iyaye me yasa suke barin 'ya'yansu kara zube? Har su haɗa hannun 'yan siyasa suna ji suna gani su ɗora su a kan hanyar da ba mai ɓullewa ba? Wanda ya amsa mana tambayoyin nan shine Comrade Abba Zamzamu Abubakar, matashi marubuci mai bibiyar al'amuran matasa da neman hanyoyin horhoɗo da 'yan shaye-shaye su zama 'yan ƙasa na gari. Tun farko dai su iyaye ba su san ma dai cewar 'ya'yansu suna bibiyar 'yan siyasa ba. ba za su san cewar yaushe ne ma aka fara ba su waɗannan kayayyaki na shaye-shaye ba domin ba tare suke da su ba a kawai dai su rashin kulawar da iyaye kan samu shine ƴaƴan naku da waya suke mu'amala shine rashin kulawa ta farko amma ba ta yadda za a iyaye su ce ga lokacin da ɗan siyasa ya fara ba wa su kayan shaye-shaye ko kuma ga lokacin da yaran nasu suka fara bibiyar 'yan siyasa sai dai akwai lokacin da su iyayen sun san cewar yaran na bin 'yan siyasa to amma suna hangen wani kamar wata riba za su samu ba su hangen menene illar banga siyasa da yawa iyaye sun sani cewar 'ya'yansu suna bibiyar 'yan siyasa musamman wuraren tarurrukansu na siyasa to amma su hangen da iyaye ke yi na farko shine ai yaran mu ya fara samun ɗaukaka tunda har ana gaita shi a tafi harkan siyasa ba sa duba menene illar hakan to ba ruwansu da eh, mayaje me yake duk da haƙƙi ne eh, akan iyaye cewar duk abin da 'ya'yansu suke yi to lalle ne su sa ido a kansu ko da komai ko girman su. Daga Laraba kuke sauraro daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin mu ne yanzu haka a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta na facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify da kuma TuneIn Radio. Kuna kuma iya sabke shirin kai tsaye a wayoyinku ko kwamfutocinku ku saurara a lokacin da kuke so. Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta, ku kyautata Juma'ar ku. da sauraren shirin daga Laraba a duk ranar Laraba domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku. domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da twitter.com slash trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Barka da dawowa kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne a kan rawar da 'yan siyasa ke takawa wajen gurɓata ma matasa tarbiyya da lalata musu rayuwa ta hanyar saka su shaye-shaye don su cimma wata manuwar siyasa. Ko me 'yan siyasa za su ce game da wannan zargi da kusan kowa ke yi musu? Sunana Abubakar kuma kuma 'yan siyasa ne a ƙaramar hukumar Dala. wani ne a eh, PRO na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Dala a yanzu haka. To, ni ma sunana Sa'id Hassan Excellency dan siyasa ne mabiyi kuma shugaba a cikin jam'iyyar ACC na karamar hukumar Dala da ke mazaɓar Gobrawa. Da farin harko hmm. Malam Abbai, me za ka ce a kan wannan zargi? Zargi gaskiya za a iya kiransa matsayin gaskiya ne wannan. Sai dai kalmar da ake jinginawa ce ba a warware ta shi ɗan siyasa suna ya tara akwai ɗan siyasa akwai ɗan buƙatar siyasa duk mutumin da aka ce wannan ɗan siyasa ne cikakke to yana yin siyasa ne domin ci gaban al'ummarsa mutumin da ko yin siyasa don ya ciyar da al'ummarsa gaba babu dalili da zai lalata 'ya'yan mutane da shaye-shaye don biyan bukatarsa amma ɗan siyasa bukata shine wanda zai iya da abin da yake so ya yi bayan shaye-shayen ma da wasu mm. abubuwan na daban da zai iya sa matasa su yi domin bukatar ta biya. So a wurin kiran suna a nan ya kamata a warware amma ba za mu kore wannan abun daga cikin siyasa ba. Kika a cikin 'yan siyasa ba ta gari 'yan siyasa akwai masu lalata tarbiyyar mutane yara da sasu shaye-shaye daga abubuwan da kika faɗa wannan gaskiya ne ma baya matsayin jam'u na cewa dukkanin 'yan siyasa a gaske. Domin mun san 'yan siyasar da suna tara matasan nan suna rayuwa da su kuma suna treating ɗinsu kamar yadda za su kula da 'ya'yansu ba kuma ka ganin shaye-shayen da makamai a cikin abubuwansu wannan shi ne abin da zan iya ce muke a to excellency me za ka kara a kai to kamar yadda dan uwa ya yi bayani a alal hakikanin gaskiya mu 'yan siyasa ne kuma waɗanda suke bibiya ta sannan kuma suke mu'amalantar ta. Ƙarin bayani akan bayanin da shi kwamare Abbati ya yi shi ne, maganar gaskiya abin da yake ba wa mutane duhun kai hamma suke tunani ko kuma suke daka su ɗari bisa ɗari cewar 'yan siyasa suke da hannu dumu-dumu wajen janyo ko kuma wajen tsindama matasanmu a cikin harkar shaye-shaye shine a siyasa ya zama ta cewa duk lokacin da ɗan siyasa ya zo yake kallon al'umma ko kuma magoya bayansa a cikin wani hali na bukatuwa domin mun san cewa a yanayin da ake ciki wani abinci kawai yake bukata ko mun sani ko a zamantakewa mu ko a addinin mu ko al'adar mu duk mutumin da ka taimaka ka fitar da shi daga cikin wani kangi to kana lada a wajen ubangiji akan wannan so buƙatuwar yin kuri na ba da wani abu mutum ya je ya aiwatar da wani abu so wani lokacin suna samun dama su yi amfani da abin da ka ba su ba wai don kai a matsayin ka na shugaba ko ɗan siyasa yana nufin wai kai tsaye ka ba su wannan abun dan su yi wannan sayan kayan shaye-shayen ba. So, abu na biyu kwatankwaci ko kuma tsarin bayani akan wannan kamar kai ne ka ɗauki lebura ya maka aiki. Kagan ka ba shi kuɗi ba za ka iya kanta masa cewa ga abin da zai saya ga abin da zai saya ba. Kuma abu na uku ko in mun je siyasa nan mun dawo abinda duk aka samu kana da iyali kana da iyaye zaka zo ka basu amma wannan ba yana nufin dan siyasa zai iya kance maka iya hidindimin da ya kamata. Eh, ban tare eh. numfashin ka ba excellency amma a cikin eh. zargin da aka yi an ce akwai 'yan siyasan da su da kansu ke zuwa su sayo kayan mayan ma su zo su rarraba wa matasa. To wannan ƙarin bayani akan wannan kamar yadda ni ma zan kara bayani magana ta gaskiya ba wani dan siyasa wanda yake responsible wanda shi da kan kansa zai ɗauki wannan kuɗi ya ce wai gashi wai ka je ka siyo kayan shaye-shaye a matsayinka ai ko wanda suke yin shaye-shaye ai su ma akwai lokacin da in sun shaye-shaye lokacin tunanin su yana saukowa zuwa kan sai su auna su ga cewa shin a yayin da aka masu wannan abun akwai dan gidan honorable a ciki ko kuma akwai jikan honorable ko kuma kakansa to ni dai bangare na ba zan yadda da wannan al'amarin cewar wai dan siyasa wanda ya mutunta dan siyasa wanda yake sun ya kawo ci gaba wai zai ɗauki kuɗi ko kuma har ya sai kayan shaye shaye bayan kuma ya san cewa dokar ƙasa ta haramta wannan wai ya ɗauka ya bayar wai da zama cewa dan su ya masa wata bukata a gaba kawai wannan sai dai yan su bata wa yan siyasa suna amma ba yan siyasa ba. Malam abba ya kake ganin ko kuma in ce kana ganin akwai wasu hanyoyi da za a iya bi a tsaftace yanayin siyasa a raba matasa da shaye-shaye kuma a raba su da banga siyasa? gaskiya ne, ah, lalaiwar suli wannan shi ne mu abin da ya fi damu mu a cikin al'amuran siyasa kuma shi muke ta kira har kullum. Amma matsalar nan guda ɗaya ce, idan har shugabanni ba za su mai da priority na al'umma shi ne abin da ya fi girma a gare su ba. to bayan da za a samu sauƙin wannan al'amarin ba zai yiwu a zaɓi mutum ya zama ya samu dama amma kuma ya kasa waiwaiwa ya kalli al'ummar da tunani ingantacce da za su samu saukin rayuwa su samu sana'o'i su samu aikin duk babu ruwansu da wannan sannan a ce kuma ana son a samu matasa na gargatu wannan shi ne matsalar mu don haka shugabanni su gaya wa kansu gaskiya idan ba a gyara wannan abun a yau ba to gobe sai ya zo ya cin musu dole duk abubuwan da muke fama da shi na insecurity da wasu abubuwa makamantan wannan a cikin ƙasa yana da alaƙa da matsananciyar rayuwa da shugabanni suka bar mutane a cikinsa. Na ganin wannan shi ne tunanina kuma shi ne shawarata. Shugabanni su sanya buƙatar al'umma matsayin ita ce mafi girma su haƙuri da buƙatun kansu. Idan an yi wannan za mu samu sauƙi kuma za a samu gyara. Matasan nan ne suke da buƙata ne. Kawai jagoranci ne. da ka jagoranci tunanin dan adam zai iya gina wa kansa abin da ya wuce abin da kake zato ma wannan shi ne shawara ta excellency me zaka ce to kan abin da zan ce ranki dade kan wannan batun magana ta zahirin gaskiya a kusan ta bangare na gwamnati ana iya kakuri domin ba a taɓa samun wani lokaci da aka fito da tsare-tsare wanda suke taimaka al'umma a kan ci gaba rayuwarsa irin wannan tsarin ba amma abin da zai baki ta kai don shi mafi yawancin matasan nan in an ba su kuɗin nan wani abin da ya kamata yi ba to amma duk da haka wannan ba yana nufin cewa za mu ɗaure hannun mu mu tsaya cewa mu zama musu ido ba daga lokacin da ka gina tunanin dan adam ka wayar da shi cewa wannan an baka ne domin kai ma gobe ka waye gari ka gina waɗansu a kai to ina ganin cewa za a rage irin wannan yanayin da ake na ciki na ma matasa wa'yansu harkoki amma in za ki duba ai wa'yansu ba ma 'yan siyasa bane ba amma kuma suke yin harkar shaye-shaye kin da kenan wannan yana nufin cewa ba iya 'yan siyasa ne suke da rawar da suke takawa wajen jawo hankalin mutane ko kuma a'a wajen haddasuwar tsindama matasa cikin harkar shaye-shaye in ma suna yi wanda ni ban yadda ɗan siyasa mai hankali zai iya ma sa wani ya shiga harkar shaye-shaye ba. na halin da ba abu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana faran da bi mu adana su samu ɗaukaran sana mu ɗorawa dukkan mutum da ba za ya ce sai sun yi ba mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe sa nuna sun mu sun manta da shafin madamu maka rike makami duka sun goya 'ya'yansu sai waje ne karatun su sai ka ji sun kira mu sun ce mu muka zama 'ya'yansu ka ji kiɗan siyasa markishin kasarsa shine ta yaya iyaye za su iya gane cewa 'ya'yansu suna shaye-shaye kuma meye alamomin gawurta a shaye-shaye da dabar siyasa eh, na farko dai yawan bacci muddin suka ga 'ya'yan suna bacci marar misali to ya kamata su fara bincikawa su gane cewar me yake sa shi baccin domin yawan bacci marar misali yana da alaka da shan irin waɗannan kwayoyi irin su tramadol sannan ita kuma shan shisha za a ga iyaye za su ga cewar 'ya'yan suna alaka da wuta tunda su ba guga suke ba me alaƙa su da kullun suna da gawayi ko da ke yanzu ma sun kai ma sun daina sayan irin wannan kol da ake sayarwa na kanti sukan yi amfani da wuta irin wannan garwashi to iyaye suna ido kan cewar me 'ya'yansu suke yi da garwashi a shagunan su ko kuma a cikin su sannan akwai ƙauracewa jama'a eh, duk wanda yake shaye-shaye za mu ringa ganin cewa suna ƙauracewa jama'a ba sa shiga mu'amalolin mutane suna kafa kafa da mutane suna ƙaurace musu matasan da ke mu'amala da su ma'ana abokansu daga lokacin za su fara nuna musu cewar su ba daidai da su suke ba musamman suna faɗa musu cewar ka daina wannan shaye-shayen domin um, ba abu ne wanda zai kai gaci ba za su ringa nuna musu cewar to su fa ba labul din su daya ba sannan da yawan yawo da turare mai ƙarfi a bangaren masu shan sigari da wiwi kenan za mu ringa ganin suna yawo da turare mai ƙarfi musamman irin madarar turaren nan sannan da yawo da hankici musamman babban hankici ba irin ƙarami ba waɗansu su kan har sukan rataya shi ma a wuya ko a gefen aljihu irin aljihu wanda ake ce roza za a ranga ganin suna yawo da shi to wannan ma wata alama ce na cewar 'ya'yansu suna yin shaye-shaye sannan akwai kekashewar zuciya dukan waɗanda suke shaye-shaye ko da misali farawa yayi za a ranga ganin waɗansu alamu in an masa magana yana nuna taurin kai da ganin zai iya tinkarar kowa sannan jin zafin kai shi ma wata alama ce ta cewar ɗa ya fara shaye-shaye da rashin kunya da jin daidai yake da kowa to waɗannan ma ya kamata iyaye su sa ido a kansu alamu ne waɗanda za su nuna mutum eh, cewa ɗanka yau ya fara shaye-shaye ya kamata a ce iyaye lalle lalle ne su ringa sa ido kan cewar ma me 'ya'yansu suke yi a koda yaushe haƙƙi ne kan iyaye su kula da 'ya'yansu sannan waɗanne alamomi ne za su nuna cewa idan mutum ya gawurta yana yin shaye-shaye ko kuma ya daɗe yana yi za a ringa ganin suna titi suna tumbele suna tafiya ba sa jin kunyar kowa kaga kamar ma sun haukace ne suna tafiya dai ga nan dai kana ganin kafarsa ba gyara gashin shi ba gyara baya wanka da sauransu sannan kuma kekeshewar zuciyar nan tana ɗaya daga cikin alama ta cewa wane ya gawurta tunda za su iya ɗaukar makami su cinkaru kowa su yi masa illa duka waɗannan eh, alamu ne na cewar mutum ya gawurta sannan kuma eh, akwai alamomi waɗanda da gani ma akan iya ganewa misali kamar leɓensu um, masu shan sigari leɓensu uh, yana baki tafin hannunsu zai yi baki idanuwansu sukan canja su jajawur kai tsaye idan an ga um, mutum yana wannan daba ko kuma kirashewar um, zuciya da rashin kunya to alama ne na cewar to shi uh, wannan matashin ya fada cikin wani hali na rayuwa rashin kunya a yanzu da kekashewar zuciyar nan su ne manyan abubuwan da suke damun eh, al'umma a cikin birane da ƙauyuka mu a nan za mu ga cewar kwacen waya ya gawurta da tsallakawa gidajen mutane dukkan sun an kama yaran nan ko kuma matasan nan akan ganin cewar suna da alaka kai tsaye suna yin shaye-shaye ah, kaɗan kenan daga cikin ababe waɗanda iyaye za su lura da su comrade abba zamzamu abubakar matashi marubuci mai bibiyar al'amuran matasa da neman hanyoyin horhoɗo da 'yan shaye-shaye su zama 'yan ƙasa na gari. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan a wannan karan da watan Allah taimaki matasa su zama mutane na gari, haziƙai managartan da za su kawo canji mai amfani a ƙasarsu. Domin sauraron shirin ku neme mu a Google Podcast da Spotify da TuneIn Radio da Buzzsprout ko a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com. da kahohin sada zumunta na facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust Godiya mai yawa ga duka waɗanda suka ba mu damar tattaunawa da su a cikin wannan shirin da abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed wadda ta taimaka, sai kuma editan mu Kano Sali da shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. babban editan Daily Trust Naziru Mika'ila Abubakar da shugaban sashenmu na yada labarai ta intanet Muhammad Kabir Muhammad. A madadin su duka, ni Halima Jimrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.